su dai waɗannan malaman tun farko ma dai sun gudanar zanga-zangar lumana ne har zuwa gidan gwamnatin jihar da ke dogire inda ma suka sami tarba daga sakataren gwamnatin jihar adama da kuma kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi inda ma malaman suka koka ne game da matsalar rashin biyan su albashi ko da yake shugabannin ƙungiyar kwadago a jihar sun fa nesanta kansu da zanga-zangar lumana da malaman makarantun firamaren suka yi to sai dai kuma kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka fa an fara bi ana kama shugabannin malaman da suka gudanar da wannan jerin gwano kamar yadda wasu malaman da ba su a ɗan su ba sabili da tsoron abin da ka iya faruwa suka bayyana malaman da sun ma nuna bacin ransu ne game da halin da suke cikin rashin albashi sai kuma gashi ana bin su har makarantun da suke karantarwa ana barazanar kama su a wani yanayi da ke kama da take haƙƙin na adam da kome shugabannin kungiyar malaman jiha ke cewa ne game da wannan kamin kwamrar dauda maina da ke zama shugaban kungiyar malaman jihar wato NUT wanda har ila ma shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ya fa musanta zargin da ake musu na cewa su ne masu kitsa wannan kamen da ake yi to su dauki alhakin mu mu ba mu ce a kama kowa ba ba musamman mu ana kama su ba don lokacin da na samu labari ma ni sai da jami'an tsaro suka zo wajena suka gama tambayoyi suka tambaye ni suka tambaye sakatare na suka ce sai ya ba su a rubuce abin da ya sani kan abin da aka yi to har ga Allah ba mu ce a musguna kowa ko a kama kowa ba amma akwai wanda kuma kuma jami'an tsaro suka ziyarce shi da Allah ya haƙuri mu mun zuba ruwa muka ce wannan abun bai kai ga haka ba so kar su ga laifin mu mun tsaya musu domin da ba mu tsaya musu ba da wata watakila abun ma ba haka take ba to wani kokari kuke dangane da wannan bukatu nasu da suka nema wanda har yasa suka yi jerin gwano eh to Alhaji Ibrahim ka san kai dan jarida ne kuma yanzu a gaban ka ga takarda dai ga wasika kana gani a rubuce wanda muka rubuta wa gavana wasikan nan kuma ba jiya muka yi shi ba kuma ba ran da suka yi wannan dan karamin gangamin ne muka yi shi ba tun shekaran da ya wuce muka yi shi kuma mun zayyana duk abubuwan da ake magana ga suna rubuce kana ganin su irin ah, kudin hutu ah, kudin karin albashi na kowace shekara da kudin karin girma da makamantansu su gashi na rubuce a gaban ka kana gani in dai karya ne suka ga musu a rediyo cewa karya na yi mun rubuta ita ma dai gwamnatin jihar adama ta bakin kwamishinan yada labaran ta honorable ahmad sajo ta musanta zargin cewa ita ta sa ake kama malaman da suka yi zanga-zangar lumanar mu ba mu ma san cewa ana kama su ba kuma wani daga cikinsu ya shaida mana mu a gwamnati cewa su ana kama su amma suna tuhumar ƙungiyarsu ne na malaman makaranta wato NUT su suka sa a kama su. Haka kuma mu abinda suka gaya mana kenan muka yi bincike kuma mu babu a gwamnatance ba wanda ya bada da umarni a kama kowa. Ban mu ce a kama su ba ba mu sa a kama su ba hatsari ma an ba su dama sun yi mitin da SSG sun yi mitin da commissioner for local government eh, kaura adamawa ga wadda da kake tuhumarsa da laifi za ka kama shi dai ba ka ba shi dama ka saurare kai a wannan high level of government a saurare shi kawo yanzu dai duk kokarin ji daga bangaren jami'an tsaro a jihar lamarin ko ya ci tura domin ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce zai kira ni to amma ko har lokacin da nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba haka na kuma babu sakon karta kwanan da na aike masa yanzu haka nan muna hanya muna cikin tafiyan abin nan ne kin ne zan kira ka ko ke sa ka tun da muna cikin miti ne dan an sa call kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka dai wannan kame tuni fa ya suma ka tsaiko a makarantu inda wasu malaman ma ke kauracewa aji domin gudun abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdul Aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ilimi ga mushallakwal wani mai